وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا kuma mu a da mun samu wasu wurare a sama da muke sauraron abin da mala'iku suke tattaunawa sai mu ba bokaye da suke ƙasa labari amma yanzu lamarin ya canza duk wanda yanzu a cikinmu ya yi satar ji to zai haɗu da tauraro mai ɗauke da wuta mai ci wadda aka tanadar masa da ya kusato sai a jefa masa wannan tauraron ya ƙona shi